Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya suna na sarfil hashin gumel tare da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muke kama ku wannan shirin. Na yau ranar Juma'a 22 ga watan Agusta na shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya amince ya zama ɗan takarar jam'iyyar Democrat a babban zaben da za a buga a watan Nuwamba. A Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci tawagar sake neman zabensa zuwa garin Old Forge na jihar Pennsylvania, garin da nisansa bai kai kilomita tara zuwa mahaifar Joe Biden ba. Shugaban 'yan adawar Rasha Alexei Navalny yana cikin mawuyacin hali a asibitin Siberia bayan ya kamu da rashin lafiya a cikin jirgi daga abin da mai magana da yawunsa ta ce ya yi kama da an sanya masa guba ne da gangan kanin labaran kenan aka saurara a daren jiya alhamis ne a nan amurka joe biden ya karɓi goron gayyatar jam'iyyar democrat a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa And I'll be proud to carry the banner of our party into the general election. So it's with great honor and humility I accept this nomination for President of the United States of America. a can yankin tafkin chad kuwa rundunar haɗin gwiwa ce ta afka wa ƙungiyar 'yan ta'adda sojojin rundunar na mmjtf na runduna ta uku daga ɓangaren najeriya sun farma waɗannan gungun mayaka na iswap ne yayin da mayakan na iswap suka antiya zuwa sashen kamaru haka kuma za a ji matakin da kungiyar 'yan jarida ta najeriya ta ce ta dauka game da wakilin murya amurka na bogi da aka samu amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya bayan shafa kusan rabin karni a fagen siyasa amurka a jihar hamis da daddare joe biden ya amince da ya zama ɗan takarar shugaban kasa amurka a zaben uku ga watan nuwamba ya gaya amurka lokaci yayi da za a kawar da shugaban kasa donald trump bayan ya yi wa'adi ɗaya a fadar white house i'm a proud democrat and be proud to carry the banner of general election. alfahari da zama ɗan jam'iyyar Democrat kuma ina alfahari in jagoranci jam'iyyar zuwa babban zaben ƙasa. Kana wannan wata babbar girmamawa ce, na amince da na yi wannan takara ta shugaban ƙasar Amurka. But be a Democratic candidate, yayin da zan kasance dan takarar jam'iyyar democrat zan kasance shugaban amurkawa baki daya zan yi aiki tukuru ga waɗanda ba su zaɓe ni ba kamar yadda zan yi ga waɗanda suka zaɓe ni idan muka haɗa hannu za mu ga bayan wannan mummunan lokaci a cewar biden yayin da amurka take fuskantar matsalar barkewa annobar coronavirus kana miliyoyin ma'aikata amurkawa suka rasa ayyukansu jawabin na biden da ya yi daga ɗakin taro na garin wilmington na jihar delaware ya zo ne a rana ta hudu kuma dare na ƙarshe na babban taron jam'iyyar democrat da ya haɗa da jawabai da aka naɗa ta kafar bidiyo da kuma waɗanda aka gabatar kai tsaye da suke yaba wa biden da kuma caccakar shugabancin trump na shekara uku da rabi. Trump da 'yan Republican za su mai da martani a taron su na ƙasa na kwanaki hudu da za a fara a ranar Litinin, amma Trump a ziyarar da ya kai jiya Alhamis zuwa Old a jihar Pennsylvania a Sakaranto da Biden ya taso hasashen hare-hare daga 'yan Republican. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci tawagar sake neman zabensa zuwa garin Old Forge na jihar Pennsylvania, garin da nisan shi bai kai kilomita tara zuwa mahaifar Joe Biden ba. Sa'o'i kafin Biden a hukumance ya amince ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat. Ziyarar ta Trump zuwa jihar da ake fafatawa ta zo ne a daidai lokacin da ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a ya nuna a baya-bayan nan yana bayan Biden. Trump yana ta gudanar da yakin neman zaɓe a jihohi da dama da za a fafata sosai da kuma gudanar da tarukan manema labarai a cikin makon da ake ta maganar Biden a fagen siyasa wanda ya je. 'Yan Republican suna shirin gudanar da babban su na ƙasa ta kafar bidiyo a mako mai zuwa da za a fara a ranar Litinin da za a kammala da jawabin amincewar sake takarar shugaban ƙasa da Trump zai yi a fadar White House a ranar 27 ga watan Agusta. Trump ya lashe jihar Pennsylvania a 2016 da kasa da kashi ɗaya cikin ɗari ko ƙuri'u dubu arba'in da hudu. A jiya Alhamis aka kama tsohon mai bawa shugaba Donald Trump shawara Stephen Bannon da wasu makusantansa uku akan tuhume-tuhumen damfarar mutane dubban daloli da waɗansu suka ba da gudunmuwa don gina wani bangaren katanga akan iyakar Mexico da Amurka bisa ga cewar ma'aikatar shari'a Amurka. Bani wanda shi ne shugaban yakin neman zaben Trump na shugaban kasa na 2016 kana daga bisani ya zama babban mai bada shawara a fadar White House tare da Brian Colpert, Andrew Badolato da Timothy Shea wanda masu gabatar da kara suka bayyana a matsayin jagorori na zamu gina katanga wato We Build the Wall. Wani yunkuri da ya sa aka tara sama da dala miliyan 25 na gudunmuwa da mutane suka bayar don taimakawa gwamnatin Trump ta gina katanga a kan iyaka. banin ya ki amincewa da laifin a kotun tarayya da ke new york an ba da belinsa a kan kuɗi dala miliyan biyar to kafin hafis ya sake dawowa da wasu ƙarin labaran za mu duba batun siyasar amurka inda a daren jiya alhamis ne jam'iyyar adawa ta democrat a hukumance ta tabbatar da joe biden a matsayin dan takarar da zai kara da shugaban kasa donald trump a babban zaben da za a yi a watan nuwamba mai zuwa game da jawabin da joe biden ya yi ga amurkawa a daren na jiya ne na tattauna da malam hassan sallau jibi mai fashin baki kan harkokin yau da kullum da siyasa a nan amurka inda na fara tambayar sa yadda ya kalli wannan jawabi to harshen filo wato wannan jawabi da shi a dan takarar shugabancin kasar shugaban kasar demokrati wato joe biden wani jawabi ne ya yi mai so sarai wanda yake kira da amurkawa da zo a haɗa kai mm. domin a ta cikin wannan yanayi da ake ciki wato yanayi wanda ya jawabin shi wanda ya ce amurka ta jima ba ta ke cikin ta ba cikin irin wannan yanayi Yadda a zo a haɗa kai domin a yayi wannan wato cuta ta coronavirus da ta zama ma abin da amurka matsala wanda ba taɓa ganin irin ta ba. To Malam Hassan kamar yadda ka ce wannan wato da alamu jawabin nasa ya karkata ne akan wannan annoba da take damun duniya ba ma Amurka duniya gaba ɗaya. To shi akwai wata masalha da yake nuna cewar a jawabin nasa ya nuna cewar zai kawo idan an zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa Amurka domin kawo ƙarshen wannan annoba? Kwarai ya ce da zaran an rantsar da shi idan ya ci zaɓe ce zai kaddamar da kamar wani kwamiti ko kujeri wanda shi ba wani aiki da wannan abu yi sai ya fitar da hanyoyi da manufofi yanda za a yi wannan da coronavirus ya ce kuma zai kaddamar da wani kuduri shi ma da zai sa wato ƙasa amurka gaba daya a tilasta ko kuma a ba wani bil'adama da ke ƙasar nan shawara cewa ya saka takunkumi wato national mandate na hmm. kowa ya saka takunkumi saboda ya ce bincike ya nuna cewa saka takunkumin nan zai kare mutane da yawa ko kuma yaduwar wannan cuta ya nuna cewa wato eh, me yasa aka ga cewa amurka ta fi kowace ƙasa fama da hmm. raɗaɗin wannan cuta to yake cewa zai yi duk abin da zai iya yi zai saurari ainihin masana kiwon lafiya su ba shi shawarwarin a yi abin da ya kamata domin a magance wannan To Mala Hassan ya kalli tasirin wannan jawabi nasa da yi a lokacin da aka miƙa masa tikitin wannan jam'iyya domin ya tsaya takara na shugabancin Amurka. Wato ba karamin tasiri wannan jawabi da Joe Biden ya yi ba. Na farko dai kaga wato su ita kungiyar jam'iyyar hamayya wato ta Republicans ana ma iya cewa wato suna zargin cewa ba shi ma da ainihin natsuwar da zai iya tsayawa ya wani jawabi mai tsawo saboda ya tsufa kamar tunaninsa ya fara gushewa to sai gashi ya ba mutane mamaki ya tsaya kusan minti talatin ya yi jawabi kuma ba tare da wani kuskure ba ko kauce ma abin da ya kamata ya faɗa ba saboda haka kuma akwai kira da ya na cewa a zo haɗa kai wannan kiran da ya nazo a haɗa kai eh, ne ce shi idan aka zaɓe shi ba wai shugaban ƙasar 'yan democrat har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga hafiz ɗauke da sauran labaran duniya shugaban 'yan adawar rasha alexei navalny yana cikin mawuyacin hali a asibitin siberia bayan ya kamu da rashin lafiya a cikin jirgi daga abin da mai magana da yawunsa ta ce ya yi kama da an sanya masa guba ne da gangan bin dan shekaru 44 a halin yanzu yana wani asibiti a garin omsak inda likitoci suka saka shi barcin dole suka kuma sanya masa abin taimakawa numfashi yana cikin jirgin inda yake kan hanyar zuwa gida moscow a lokacin da ya kamu da rashin lafiya da ya tilasta wa jirgin saukar gaggawa wani fasinja ya sanya hoton bidiyo a kafar telegram inda ake jin kuka daga ɗakin ba haya cikin jirgin saman ya kamu da rashin lafiya a lokacin da yake zaman gidan yari na wata ɗaya a cikin watan yunin tara. likitoci sun yi zargin ta ya taɓa wasu abubuwa masu guba waɗanda suka haifar da cutar fata a jiya alhamis shugaban bankin duniya david malpas ya yi gargaɗin cewa watakila annobar cutar coronavirus ta cusa mutane kusan miliyan ɗari cikin matsanancin talauci bankin da ke a washington da ke ba da bashi a baya ya yi kiyasin cewa mutum miliyan 60 za su fada cikin matsanancin talauci saboda covid-19 amma saboda kiyasin ya saka waɗanda abu da zai shafa zuwa miliyan 70 zuwa 100 kuma ya ce wannan adadi zai iya karuwa idan annobar ta yi kamari sosai ko ta ci gaba bankin duniyan ya yi alkawarin zai sanya dala biliyan 160 na kuɗaɗe a kasashe 100 zuwa watan yunin 2021 a ƙoƙarin magance abin da zai taso na gaggawa amma duk da haka matsanancin talaucin da aka fassara shi da samun ƙasa da dala ɗaya da ɗigo casa'in a rana zai ci gaba da ƙaruwa. Ƙungiyar 'yan tawayen National Salvation Front wato NAS ta yi kirarin dakarunta sun kashe masu tsaron lafiyar mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta kudu James Wani Igga a lokacin wani hari a ƙauyen Lobnoko kusan kilomita 90 daga babban birnin ƙasar Juba. Sai dai Igga baya tare da masu tsaron lafiyar tasa a lokacin A jiya Alhamis General Thomas Cirilo Suwaka na kungiyar NAS ya faɗa wa shirin Southern Sudan in Focus cewa dakarinsa sun yi faɗa ne a ƙoƙarin kare kansu a lokacin da suka fafata a ranar Laraba. Ya ce masu tsaron fadar shugaban ƙasar suna leƙen asiri ne kan dakarun NAS. Kungiyar 'yan tawaye ta SSOMA da gwamnatin Sudan ta kudu sun saka hannu a yarjejeniyar zaman lafiya a Rum da aka ayyana a ranar 14 ga watan Janairun 2020. don sake amincewa da yarjejeniyar 2017 ta daina kai ruwa rana domin kaucewa fito na fito tsakanin waɗanda suka saka hannu da waɗanda ba su saka ba a yarjejeniyar zaman lafiyar sudan ta kudu ta 2018 labaran duniya kenan aka saura daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin rundunar haɗin gwiwa da ke yaƙi da 'yan ta'adda a yankin tafkin Chadi. Ta kai wa mayakan ƙungiyar ISWAP wani mummunan hari kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Hassan mai na kaina ya haɗo mana. Sector 3 of the Multinational Joint Task Force has inflicted heavy casualty on Islamic State West African terrorists. Kakakin dakarun kawancen kasashen tafkin Chadi kenan, kanar Timothy Antiga ke min karin bayani. inda ke cewar dakarun nasu sun yi wa wani sansanin mayakan iswa rubdugu a ƙauyen fedondiya da ke yankin tumbun fulani a zirin tafkin chadin sojojin rundunar na mnjtf na runduna ta uku daga bangaren najeriya sun farma waɗannan gungun mayaka na iswa ne yayin da mayakan na iswa suka antiya zuwa sashen kamaru dakarun rundunar ƙawancen a runduna ta ɗaya suka far masu da jiragen yaƙi yayin dai da jiragen sojojin saman kamaru suke samar da bayanan sirri tare da sa ido yayin da ake farma 'yan ta'addan da manyan bindigogin atilare da kuma jiragen yaki Bayanai sun nuna cewar an yi wa 'yan ta'addan barna nesa ba kusa ba. To na tambayi kanar Timothy Antiga ko yaya girman wannan barna take? Battle damage assessment is ongoing. Ya ko da yake har yanzu ana kan tantance irin hasarar da aka tafka masu. Kasan jeje ne aka kai wannan farmaki. Amma kawo yanzu bayanan sirri da aka tattaro da na'urori. na nuna cewar an kasara sansanin na ISWAP nesa ba kusa ba. ISWAP has sustained substantial casualties and destruction of their infrastructure. Rundunar dakarun tafkin Chadin ta ce za ta ci gaba da buɗe wuta akan 'yan ta'addan baji ba gani. amma kuma duk wanda ya ajiye makami ya mika wuya tare da yin saranda to za a karbi tubansa a cewar wani mai sharhi kan sha'anin tsaro a yankin tafkin chadin dr abubakar muhammad sani wato wannan nasara da multinational joint tax force suka samu akan yan boko haram da iswap a wannan tsibiri na lake zai tarwatsa duk wani shirye-shirye na yan boko haram musamman don a wannan guri ne a wannan sansani suke haduwa suke kullace-kullace an samu wato wato tsari mai kyau wato daga 'yan atilari na najeriya kuma da 'yan jirgin sama daga kamaru hassan mai na kai muryar amurka daga mayo sava a jamhuriyar kamaru a gaishe da hassan mai na kaina bisa ga sojan gona da muhammad tukur usman yawuri wanda ake kira da malam angwa yayi, na zama wakilin murya amurka an samu kungiyoyin da suka yi allah wadai da wannan aika-aikar tare da ɗaukar wasu matakai a kansa Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya ƙungiya ce wadda daga cikin ayyukanta tana tabbatar da aikin jaridanci yana ta bisa ƙa'ida kuma bisa doka. Ƙungiyar reshen jihar Kebbi ta ce tana yaƙi da masu aikata sojan gona domin zubar da kimar ƙungiyar. Sannan kuma ta ce ta karɓi rahoton Malam Ango wanda ya sojan gona na wakilin murya Amurka. Aliyu Jajirma shine shugaban ƙungiyar a jihar Kebbi. da yawa irin masu shiga burtun nan ko kuma ce sojan haya ko kuma eh, shiga burtun da cewa to mu muna tabbatar muku da cewa mu mun ki irin wayannan eh, mutanen da ke shiga burtu su ce su yi aiki. Sa ga wannan daidai wanda abin ke sun da yawa a wuri to insha Allah za mu shan zama mu hito da eh, matsayar da za mu ɗauka duk kuma za mu muku bayani a kan shi. Ita ma kungiyar murya talaka ta kasa wanda wasu lokuta malam ango yana kirarin zama wakilin kungiyar. ta ce ta fitar da hannun malam ango daga zama wakilin kungiyar bisa ga wannan aika-aikar da kuma wasu dalilai da sakataren kungiyar na kasa ya bayyana. Sunana kwamarar bishin Dauda Sabo Unguwa kasana sakatare janar na kungiyar mu da talaka ta kasa. Shi wannan bawan Allah wanda ake yake kirari cewa shi uh, ma'aikaci ne amma na jabu na sashen wasu a amurka magana gaskiya mun bincika baki ɗaya amma jihar kebin shi ba ɗan ƙungiyar murya talaka bane ba saboda na ɗaya dai da fom ɗin da ya kamata a ce yana da shi a matsayin shi na ɗan ƙungiya na biyu kuma bai da shaida kati ta zama ɗan ƙungiya na uku kuma bai ma halarta kwata-kwata tarukan kungiya saboda haka nan take muka fitar da sanarwa inda muka nesanta ƙungiyar mu ta murya talaka daga shi wannan bawan Allah domin al'umma su sani cewa kungiyar murya talaka ba ta da wani alaka da shi wannan mutum wanda wannan ainihin jabu ko kuma a ce sojan gona na wakilcin sashi wasu na murya amurka. to ko mai rundunar yan sanda ta jihar kebbi za ta ce akan wannan batun dsp na fiwa abubakar shi ne kakakin rundunar. to so fa gaskiya ban da labari sai dai ne zan tuntubi dpo dai in ji ko akwai wani abu ya wuri da insha allahu. idan dai ba manta ba malam ango ya yi kirarin cewa yana aiki wa sashen hausa na muryar amurka a rahotanni. inda yake neman jama'a su bashi kuɗi domin ya aika rahoton su wanda kuma yaudara ce yake yi wa jama'a. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara sai kuma kilo dubu a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita ɗari zangon FM. Baya ga haka a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirin mana gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin nan mai farin jini wadda kai wa suna da dangari shirin haɗin gwiwan sashen Hausa na muryan Amurka tare da tashan Alfa Radio 104.9 da ke garin Kumashi. Sunana Abdulmugis Idi Kotoko. A cikin shirinmu na yau na samu damar tattaunawa tare da mai martaba Alhaji Ahmed Tijjani, sarkin zangon garin Ejisu inda ya koro mana don takaitaccen tarihi yadda aka samar da zangon garin ejisu sunana alhaji ahmed tijani sarkin zangon ejisu kuma sakatare na sarakunan zango na ashanti region kama da konongo dumasi ejura ashanti region dai baki daya da taran sarakan zangonai ni ne sakatare zangon jisu na da dogon tarihi zangon jisu na ɗaya daga cikin zangonnai na ƙasar ghana da ya jima don kakannina sun zo garin nan sun ise na ya santuwa akalla mutuwan nana ya santuwa yau muna da shekara ɗari da biyu da tabar duniya kenan zangon gesu ya samu usuli sama da kusan shekara da arba'in zuwa da hamsin kakanninmu hausawa su ne waɗanda suka zo suka kafa zangon edusu sun shigo nan ba kowa daga kasantin jisu kakanninmu suka zo suka iske a bisa al'ada in ka shiga gari sai ka kai kanka ka nuna mu mai gari da ce ina sha'awan zama garinka kaza in ya amince ma sai aka amince da su aka zo aka nuna musu wuri suka yi kaka gida suka yada zango shi sa kakanninmu sun san gobe jibi za a tafi kenan dalilin gine-ginen dakunan laka da sauran shi sa ba wani kabila ba wani yare da kakanninmu suka iske a she dai a zuwa a iske su baya ga asanti da kakanninmu suka iske a wancan lokacin nan wani sana'o'i kakanninmu aka san su da shi nan garin sana'a tutur da aka sani da kakanni na suka zo da shi shine sana'a fawa sai sa karkarar ƙauyukan gesun ga duka ba inda ubanninmu ba su sani ba don an yanka nan lokacin ma mu muna yara mun tashi mun gani akwai tasha nan fulanawa na koro shanu sama da ɗari akwai kuma shanun jirgi yana nan masu manya-manyan kafu cikin jirgi ake sawa sai sa nan ake yanka akwai masu ɗaukan nama su je wami su je kwasu a siya nimfin gashi ƙauye ƙauye nan duka ba inda iyayen ba sani. ba ko akwai wani take da aka yi mazangon nan. A gashin gaskiya ban ya ce maka ga taken da aka yi mazango shi dai kirarin da ake mazango ne garin ya santuwa. Shi in ka fita kuma shi inda ka je duka in ka ce gesu shi a ce ah garin ya santuwa take da ni na sani kenan. sai dai mai martaba alhaji ahmed tijjani sarkin zangon jesu ya ce shi da fadawansa na alfahari ne da nana ya santuwa ya santuwa dai tarihi ya nuna cewa mace ce mai kamar maza wadda ta shugabanci maza yayin da asanti suka je yaki tare da turawa a lokacin da turawa suka shigo gold coast sayan bayi eh, na iya buga kirji man ce kuma shi na karkashin gesu tun da nana ya santo ta taka rawan gani cikin neman daula na ashanti to mu ma muna da wasu 'yan gesu da suka taka rawan gani cikin daula na mulki na dangon ashanti ciki akwai marigayi babana amadu baba allah ji ganshi da rahama akwai kuma babana garba to shi ana ce mai garba hausa eh, yana ɗaya daga cikin wa'anda kwamin kurma ya kora da su amadu baba da su alfala dan da dai ire-irensu wannan lokaci guda-guda to lokacin sheshi garba hausa shine sarkin fawa shi baban shi na sarkin zango shine baban shi shine kakana to sai dai na nemi sani gun basarakin kuma tsohon dan jarida ko zai iya gaya mana abin da ya sa aka kori wasu hausawa suka koma kasar najeriya ga dai abin da yake cewa game da wannan tambaya da na yi masa tarihin da muka je shine da nkurma ya hau mulki kafin ya hau mulki lokacin shi wanga party na npp na northern congress party karfin shi hausawa ne da mutan tudu shi yasa kwamin kurma kuma na ganin ainihin hausawa da ke nan a shanti da kewayensa ba lalle hausa ba don ciki akwai marigayi baban sarkin musa mai rasuwa eh, sarki abdulrahman kwamin kurma ke ganin in ba da su ba da UP ba su samu gindi ba don su ne 'yan tsagera shi sa da yake neman ya yi mulki bayan ya samu kujera sai yana ganin mulkin shi bai yi shi ya kau da ga mutane kau da su ne kuma a to ku ba 'yan gana ba ne shi sa kowa ya san inda dare ya mai lokacin ma da ya koran shi shi baba na Allah ji kare Ahmadu baba yana kan sarautan zangon kuma shi ya kwace da karfi bayan sun je Aiza sun ana nan ayyama ayyama da yake na da sauran hayi karagar mulki shi ya dawo shi Ahmadu baba ya kuma zo ya hau sarautan kuma shi ya yi shekara biyu Allah ya karbi ran shi bari mu sake dawowa fannin matsaloli ko kalubale da kuke fuskanta a wannan zango? Zangonmu kusan kamar kowane zango muna da abu ɗaya biyu uku da ya zama kalubale da yake mu kanmu ba mu hango wannan ba ɗaya jahilci ko rashin ilimi na biyu lamari na kiwon lafiya na uku ban faɗi suna ba talauci kowane zango ke nufi ba lalle zango in su kawai ba maimakon a haɗa kai a yaƙi wa'yan ga annoba ayo annoba ne sai mu zo muna gutsiri tsoma kuma wannan kalubalen yana gidan kowa yana ɗakin kowa don koya ka kai da ilimi cikin gidanka akwai jahili ko ya ka kai da arziki cikin gidanka akwai talaka ko ya ka kai da ƙoshin lafiya cikin gidanka akwai marasa lafiya misali yau zangon su ba mu da clinic babu takikanin makaranta ma mai kyau kai ana naka fannin wani yunkuri kai na ganin cewa ka ilimantar da na kasa da kai yanzu haka akwai ni makaranta da muke ginawa cikin harabar masallacin juma'a mu muke dan fama shi shi kuma mp amma a hukumance muna da wani ajisu islamic school zongo development fund sun zo sun agaza ma wannan makaranta sofa da hukuma ta shigo kenan muna da mutum kamar dr mustapha ahmed tsohon minista lokacin gwamnatin professor ivan Evans Atamas kuma akwai kanin shi lawyer Musa Ahmed suna taimakawa gwargwado. Mm, gwargwado. Na tambayi Alhaji Ahmed tijani sarkin zangon Ejisu ko yana samun wasu korafe-korafen da wasu Hausawa ke yi na cewa ana ce musu su ba 'yan kasar Ghana bane ga abinda yake cewa. Na tuna lokacin da nake broadcasting na zo zan shiga outer reception shi security sojan da ke nan muka yi ci sai ce oh ci na na da karfi na ce hmm. ina kafe na ce ni jika ne na ya santuwa daga jisu sai ce ni wani iri ne ni santu ne shi na ce ah, ni ba haushe ne sai ce da ni ai ba hausa gana shi na ce a ah, bai san tarihi ba ne don hausa ya zo gana sama da shekara 500 biyar kuma hausa suka zo suka yi yaƙi gana ya zama gana in ka zo daular ashanti farkon sakatare ko magatakardan eh, eh, ayin fiye ne to ya wani zai zo ya zauna bayan bayan shi ma aka haifi kakan shi ya zo ce maka wai kai ba dangana ba ne to kenan su gwada inda ka fito to da masu sauraro duka duka anan na kawo karshen hira na tare da alhaji ahmed tijjani sarkin zangon ejistu a madadin sashen hausa na muryan amurka tare da alfa radio 104.9 dake garin kumashi ni ne naku abdulmugis edi kwatakwa nake cewa sai sai kuma wani sabon jikon idan Allah ya kai mu. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Bayan shafa kusan rabin karni a fagen siyasa Amurka a jihar Hamis da daddare, Joe Biden ya amince da ya zama ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka a zaben uku ga watan Nuwamba. Ya gaya Amurka lokaci yayi da za a kawar da shugaban ƙasa Donald Trump bayan ya yi wa'adi ɗaya a fadar White House. Na alfahari da zama ɗan jam'iyyar Democrat kuma ina alfahari in jagoranci jam'iyyar zuwa babban zaben ƙasa kana wannan wata babbar girmamawa ce na amince da na yi wannan takara ta shugaban ƙasar amurka a jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya jagoranci tawagar sake neman zabensa zuwa garin old Forge na jihar pennsylvania garin da nisan shi bai kai kilomita tara zuwa mahaifar joe biden ba sa'o'i kafin biden a hukumance ya amince ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar democrat Ziyarar ta Trump zuwa jihar da ake fafatawa ta zo ne a daidai lokacin da ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a ya nuna a baya-bayan nan yana bayan Biden. Trump yana ta gudanar da yakin neman zaɓe a jihohi da dama da za a fafata sosai da kuma gudanar da tarukan manema labarai a cikin makon da ake ta maganar Biden a fagen siyasa. A jiya Alhamis aka kama tsohon mai bawa shugaba Donald Trump shawara Stephen Bannon da wasu makusantansa uku akan tuhume-tuhumen damfarar mutane dubban daloli da waɗansu suka ba da gudunmuwa don gina wani bangaren katanga a kan iyakar mexico da amurka masu raro a miji ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na abuja najeriya za kuma izar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa da cikin da ma na facebook yanzu a madadin muhammad zuwa balle da ita na gabatar da shirin da kuma cibahiru diodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa sai wani jikwa salamu alaikum